ani labarin wannan kafirin amana ne idan haraba idan ya tsere wannan da yawar ya a alkawali wannan hika bidarin harbi ya haɗe da wurin makiya abokan fada kasan tun da ya zauna a cikin musulmai da aka bi shari kala-kala ثم ظفر به المسلمون حبا مسلمان فسقط الكيشي ba da zalika ko nan ya za a yi masa a yi raddu ila eh, jiziyatihi za a maishe shi cikin yan uwan shi can a ci gaba da karɓan jiziyarsa kuma ka gade sai dama ba za a ce magana ba dama kafiri ne ya gudu kuma aka kafo shi a kafirinsa to saboda wannan laifin da ya gudu ya koma wurin wayancan an ake yanzu kuma an kama shi a filin kaza yaya a mayar da shi fai'o ko ko a mayar da shi wurin iyayen gidan shi na can shi gaba da biyan juriya wala ya kawo fil makafir tunda kaga wayannan kasiran amana ana zaune tare da su suna amana sojoji a cikin musulmai kaga kila hukunta shi masa wani abu tunda idan aka samu ɗa aka yanta shi musulmi to a haka na ta kamo shi kama zai tafi abin ne to wa'annan na kafiran amana da shi an kama shi a yaƙi amma mai laifi ne abun ga masu shari'a masu tunani akwai matsala yana nuna ma lokaci bai yi ba ne au makarantar gwamnati mai kake sun mazafira bai Kala arahun fai'a na ganin wannan wanda suka gudu din na shi su fai'u a shi su cikin dukiyar ganima da haram suka gudu suka bar garin musulmai suka koma can garin amma yan uwansu sai suka fara yakin musulmai idan aka kama shi to duk daga danginsa ana suna kallo a mai shi fai'u amma me ya sun da su yi faɗa wannan ƙadul a hada ga shi sun warware alƙawari harabu na ƙadul a hada don gairi zulmi yarkabo na bihi ba tare da wani zunubi kuma da suka wanda ake masu yarkabo na bihi wa arahum fayya kana bin al-qasimi in kana zalika min zulmin rukibu bihi idan su san su aka yi zaluntar su aka yi fara hanyar rudu ila dimaki kila ta haɗo su tun da lokacin za su ga kai kai abu ya haɗo hukuma wala ya kono fai'an saboda la'akari da su da ‘yan uwansu. Kulto, hafizuhu, amma wannan magana haddato ta kai daga mali ta biyo ta kala amma ma zakartu laka fil hirabati abunda na kama ka na yaki na sun yi yaki min halil jimmati fa huwa mai fi kauli mali na hafizahu an wa amma alladhina imtana'u wanda suka ci min aljizyati wa naqadul ada والإمام يعدل فيه كما إمامنا عدل في أكنسو ناينغسك فقد مضت في هذه السنة من الماضيين في من نتبع من أهل الجمة الأهدى أنه هو صبو ها؟ ها؟ يوه جنبك أي مكان ba yi su ba kuma annahum sabau an wancan a naku kuma da iya rubuta saboda bai yi wata magana ba inda ya yi magana ce wani kofi ka ba amma wannan shi ne ya buɗa ta amin hal iskaku min ha wanda daga cikin irinsu ko daga al'iskandariya hari ne ba ta da hum amur bin ne ya hasaniyata an yi amana da su suka ci amana daga yaki su Wasu taifi ينص الأيسي ثم قتلت أنا ثانية وصبيت كانت kenan ثم هي سواء كانت aka ce na aka ce يسبو وقال غيره لا يعود الحر إلى الركع أبدا تعب كما بوابا بل يردون إلى ذمتهم a mai shi su zuwa gabi masu ba su za su hukunta su wala ya kunu na kaya a ɗauke su sun da dai haka ne ga wanda an yi wanda a ɗauke su a mai shi su zuwa ga iyayen gida su ga abin da suwa da suka yi ga abin da suwa da suka yi wa kada zakarar laitu an yazida buna abi habibin fil bal bal balhiyatu gari ne ke ma wa sultaisu annahum sabu aina sabau ba da an nakaru an kakkamo su bayan sun warware hatta da kala sabayhumul madina sabahum amru fi zamani umar wal khattab radiyallahu anhu sai shi